Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon da sauraron mu barkan mu da yau barkan mu da sake saurara da ku a daidai wannan lokaci kuna tare da Shayu Muhammad Gazawa TV to channel ta rawo ki aiki na Fahara Awwal to eh. ah, zancen yaron malami ko eh to masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda kun ga yaron malam an samu litinin a cikin shi insha Allah za mu tattauna dangance da shirin yaron malam da ah, matsalolin sun kasa ba mu ba mu ba saki wannan bidiyo ba kenan yawa eh, akwai aiki da sauransu yawa sannan mafi yawan ma'aikatan namu su mm-hmm. kaga wani yana karkashin wani ne wani kuma yana aiki hannu wani dai ayyuka dai ga sun da dama gaskiya sannan kuma rana ɗaya ce wadda muke samun dama ita ce ranar juma'a kenan kamar ranar yau to buhari awal koko za ka iya fahimci masu kalmar sauran su ne wa suka mai da hankali akan yaron malam a suka musu da sauransu to miye matsalolin da suka hana a sako shi koko da sauransu matsalolin su ne dai kai ma ka sani kamar yadda na ce yanayin aiki ne da sauransu su. Eh, gaskiya ne gaskiya ne amma kuma insha Allah muna kan kokari gaskiya nan ana shooting din wannan video kin nan gaba insha Allah za ku kallace shi Allah ya yarda yanayin aiki ne ya tsaya da mu da sauran abubuwa da dama ga sunan kuma dai hallo rana guda ce muke samun dama ranar juma'a ranar juma'a ke samun dama muna zarta mm. da shirye-shirye sannan kuma akwai wasu wasiƙu waɗanda ba su wuce uku zuwa hudu ba hudu sosai waɗannan wasiƙu ba za mu samu daman karanto su ba eh, kana nufin na cikin ra'ayin matasa kashi na sha uku kenan eh ba za mu samu daman karanto su ba mm-hmm. saboda wasiƙu ne masu muhimmanci waɗanda dole sai an samu lokaci an ɗan zauna an dan tattauna a kansu sannan kuma akwai mutane waɗanda suna yi mana sharhi cikin eh, bidiyo mu irin su mm-hmm. ra'ayin matasa mm-hmm. akwai mutane suna mana sharhi akan wannan kan. Mm-hmm. to wannan sharhin dole sai an tsaya an tsara an zauna an yi magana a kansu sannan kuma dole sai an nemi mutane waɗanda suna da ilimi waɗanda eh. za su bambanta muna mhm. ayar tsakuwa kenan eh, gaskiya ne kamar kenan yadda aka yi alƙawali a cikin wancan bidiyo na shirin ra'ayin matasa kashi na goma sha uku mhm. ka sa yi ah, alƙawali za a yi ra'ayoyinsu da suka turo su ne za a yi bidiyo kashi na biyu kenan eh, kenan su ne ra'ayoyinsu su ne cikin su ne muke samun mutane ah, ma'ilimta ka san dole eh. sai ta yi dole sai ma'ilimci kenan insha Allah su ne muke so na ra'ayoyinsu da kuma ah, su turo mu su ne za mu bidiyo kashi na biyu kenan da shi haka ne gaskiya ne sannan kuma mhm. wannan bidiyon namu na ra'ayin matasa kashi na sha uku za mu yi magana akan cewa mutane kasan wasu za su ga kamar ba a yi musu adalci ba ok haka ne don eh. akwai su da yawa suna tsokaci akan suna ganin ba a yi musu adalci ba haka bidiyo namu na 'yan Nijar mazauna Libya sauran dai masu zuwa Libya nan. An yi mhm. magana ne akan mhm. mazo masu zuwa Libya mhm. da kuma shugabannin namu. Shugabannin namu duka eh. ai sosai gaskiya ne. Insha Allah. Eh to wasu suke tsokaci akan su ba a musu adalci ba. Eh. To muna ba ku hakuri kuma gaskiya ce ita kuma gaskiya na ma daci gare ta. <laughs> Duk wanda wace zai ga gaskiya dole wasu ya ta gana abubuwa ba daidai ba amma kuna ƙara ba ku hakuri sosai. Muna ba ku hakuri mm, sosai kuma in dai mutum yana da wani ƙarin bayani yana iya turo muna akan akan bidiyo wanda ya kasance na ra'ayin matasa na ko kuma wani bidiyo da ya can daban amma ba wannan bidiyon ma da muka tura yana iya tura ra'ayinsa a wannan bidiyo kin ma mutum zai iya turo mana amma ba cikin bidiyon wasiƙu masu sauraro a bidiyo wasiƙu masu sauraro su deja cikin studio za a dinga ba ku amsoshin su sai dai a ba ku amsa kenan idan kuna buƙata amsoshi wala in kuna da ra'ayoyin ku cikin shirin ra'ayin matasa ko kuma bidiyo makamanta haka su ne za ku iya turo mana ra'ayoyin ku amma cikin wasiƙu masu kalamu da sauraro sai dai ku dinga turo mana godiya ku da sallama kenan insha Allah Allah za a maida muku a cikin studio insha Allah ina ganin cewa a nan duka da yi muku a nan zamu da saya kenan to masu kallon mu da sauraron mu a duka duka mun kawo karshen wannan eh, shirin namu insha Allah sai amma da Allah ka manta da da subscribe yauwa ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa idan kuma bidiyon ya burge ku ku danna mana like mhm. saboda like yana ƙara mana ƙarfin gwiwa gaskiya saka muku bidiyo nan gaba gaskiya insha Allah idan kuma idan kuma mutum ya kasance bako ne a wannan channel kan dai ya manta da subscribe yauwa wadan kuma ku da ja kuna su a cikin wayoyin naku ku dinga mana mhm. like muna tarar ku surakawa to a madadin abokin aiki na Buhari Awal ko in ce a madadin abokan ma'aikata na duka mhm. ni sha'awa yau Muhammad ke muku assalamu alaikum wa rahmatullah